ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لكم أعمالكم ويسر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد السلام عليكم ورحمه يوم الاربعاء شهر يوغوت رمضان جاء النبي صلى الله عليه واله وسلم شكرا دونه دريون الاربعين دشدا daidai da biyu ga watan maris shekara ta biyar. muna fara gode ma Allah madaukakin sarki mai kwani komi wata baya neman cikin ma Allah ne dabba da kaddara wasa ya kara da mu a wannan masallaci mai albarka. Masallacin margari ma da tsaro a yawon ma da gina masu da isma dutse yi wa mafi wa da zariya jihar Kaduna da Najeriya. Don ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma. Wannan shine mu na goma sha biyu a wannan shekara. muna nan a cikin sotul ma'ida mun kwana aya ta da 68 yau insha Allah za mu shi ta 69 da izinin Allah gaba da su gaba da tafsirin akwai tambaya kwaya ɗaya, da kuma addu'a da roƙo addu'ar wato tambayar tana cewa bayan ta yi sallama alaƙa da malam matar da jinin al'ada ya ɗauke mata da safe bayan ketowar alfijir za ta yi azumin wannan yini ko ba za ta yi ba idan ba za ta yi ba za ta ci gaba cin abinci ko ko za ta kama bakinta amsa a nan matar alfijir ya keto sa'an nan jini ya ɗauke to ba za a yi azumin wannan rana ba ba za a yi azumin wannan rana ba kuma ba wanda ya daura miki ki kama bakinki za ki ci da cin abincinki in kin ga dama ki ci a gaban mutane in kin ga dama ki koyi koyewan yana da amfani bayyana bayyanawan yana da amfani koyewan rufa mu kai asiri bayyana cin abincin kuma karantarwa ne musamman ga 'ya'ya'yan mata masu tasowa cewa mace idan tana al'ada ba za su yi azumi ba da ya danganta da maslahar da aka gani sai a aikata da Allah ka dace da mu takarda ta biyu ba tambaya ba ce roƙo ne suka yi mun ni kuma in roƙa musu bayan sun yi sallama suka ce malam don Allah ka yi magana ga waɗanda ake waɗanda aka yi musu aka yi mazajen su ritaya sun ce a yi magana ko za a tuna da su a wajen rabon kayan abinci wanda mai girma cije tsika yake ko da da cikin haƙƙin su ne a ba su domin rayuwar ta yi tsanani kuma kuncin ya yi kunci to tsakani da Allah mai girma tsika yana ƙoƙari game da abin da ya shafi raba abinci a garin nan musamman a wannan karin kuma mafi yawancin mutane sun samu ɓangarori daban-daban ko ajiya an raba mu guragu da makafi guragu bayan an ba su cekuna an ba su shinkafa an ba su taliya an ba su saman bita an ba su an ba su an ba su an ba su haddar makafi su ma an ba su an bai wa masallatai an baiwa malaman makaranta an baiwa hidimotoci kuma ɓangarori da yawa an ba su to amma waɗanda aka yi mara aka yi musu ritaya ga shi ba sa aiki kuma ba biya su kudin ritaya ba kuma ba su da tallafi to matan mazajen ne suka ce a roƙa don Allah masu su suna da su kuma gaskiyar magana sun cancanta domin in kana so ka gane waye ɗan boko ya ƙare to ya yi ritaya ko a yi ritaya musamman karamin ma'aikaci wanda ba wani abu ya tara ba to muna kira ga masu kula da ba da abinci musamman mayanin tudun wadatun da shi muka fi kusa da shi a yi ƙoƙari a sanya waɗannan bayan Allah a cikin kaso na rabon abinci da ake yi waɗanda aka yi musu ritaya a kwatanta tun da dai dukiyar nan Allah ya sa akwai ta to Allah ta'ala ya ba shi iko sanya su a ciki kuma Allah ya ba musulmi mafita akan dukkan damuwar da suke ciki abu na ƙarshe addu'a muke roƙo ga al'ummar musulmi na ɗaya daga cikin 'ya'ya kuma abokai muna kiransu da 'ya'ya ne saboda mahaifansu muna tare da su abokai kuma abokanmu ne na da'awa akwai 'yan uwa da suke ainihin wakiltar lajinatul da'awa waɗanda suke shiga ƙauyuka suna yin da'awa suna musuluntar da maguzawa kuma suna karantar da waɗanda ba suka jahilci addini biyu daga ciki sun tafi da'awa sun samu hatsari ɗaya daga ciki malam abdulmannan ɗan gidan shek alfasim amin har ya samu karaya a guda biyu yana nan a asibiti dr lawal muna da roƙon allah ya ba shi lafiya Allah ka sa jinya ya zama kafara a gare shi kuma Allah ya sa wannan haɓarin da ya yi ya zama sanadiyar ɗaukakar shi a duniya kuma ɗaukakar shi a lahira sauran masu da'awa irin shi Allah ya sa kada su yi kafa a gwiwa. mu kuma da bamu fita ba muna gida mu ma Allah ya ba mu nau'in lada irin wanda yake ba masu da'awa a cikin gida muna roƙon Allah ta'ala ya kare shi da lafiya da sauran musulmi baki daya Allah ya daura mu akan abin da yake so ya yi miya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وقيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون a waɗannan ayoyi da za mu tafsirin sa yau insha Allah bayan Allah ta'ala ya bayyana cewa ahlul kitabi ba sa son komai ba su da wani matsayi ba su da wani daraja matuƙar ba su imani da Allah to wannan ayoyin suna nuna cewa ba wannan hukuncin bai ke banci ahlul kitabi ba kowane mai addini kowane ɗan sarauta kowane ɗan boko kowane ma'aikacin gwamnati kowane ɓangare kake a rayuwa kai ba wata tsiya ba ne matuƙar ba kai imani da girma da ɗaukaka da martaba da daraja da ƙasaita ana samu ne in an imani da Allah da ranar tashi a kuma yin aiki na kwari duk abin da kake takama da shi in ka zama kafiri kai kafantacce idan kuma ka ce kai musulmi ne amma kuma ba ka aiki nan ma kuma ka ƙara samun wani nau'i na kafanta da haka da girma da daraja ana samun shi ne idan aka yi imani da Allah aka yi imani da ranar gashin alkiyama kuma aka yi aiki aiki na kwarai shi ne Allah ta'ala ya ce, Inna ladina amur, lalle waɗanda suka yi imani, na hazu, da waɗanda suke su Yahudawa ne, wa sabi'una da sabi'awa, sabi'awa su ne wato ƙungiyoyi ne mababbanta amma a nan ana nufin duk wata ƙungiyar da ba musulmai ba ba kirista ba ba yahudawa ba ba majus ba ba mushrikai ba to anan ana nufin su ne fari'awa shine Allah ya kira na gaba ya ce, innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani ay musulmi na lalle musulmai wa hum ummata wa hum ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam su ne al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na Hazu da ya yahudawa tun gabanin a ainihin shafe addininsu ko tun gabanin a jirkita addininsu wasabi'ina wa firakun su sune ƙungiyoyi. duk wata ƙungiya wacce ba musulma ba kun ba kafira ba ba sa danganta kansu da kowa wanda fara da nasarawa waɗanda suke da wasu kiristoci ne suna fin annabi isa alaihi salam sai Allah yake man amana billahi wal yawmil akhir kada ko ta balaga qur'aniya ku duba Allah yake innal ladina amanu ya zo da suka imani ko ya kira yahudawa da nasara da sabi'awa kuma sai yake man amana billahi wanda ya imani da Allah ma'ana ashe cewa ni mumini ne ni musulmi ne ni mutumin kirki ne a baki ba ki shari'a ke kallo ba me shari'a ke kallo aikinka inna ladina amanu lam da suka yi imani da ya kira da imani kuma aka ce yahudawa aka ce sabi'awa aka ce nasara kuma ta Allah ce man amana billahi duk wanda ya imani da Allah ma'ana ashe ba maganar ba aiki man amana billahi wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da rana ta ƙarshe ranar tashin alkiyama wa amila salihan kuma ya aiki na ƙwarai ai man amana mani mani taba hadhihi milal billah duk wanda ya imani cikin waɗanda suka botan shar da imani da Allah hakan na gaskiya wa amana bil ma'ad kuma ya imani da makoma ranar tashin alkiyama da ranar sakamako yau maddini ranar a alkiyama wa'ani da tsari'ar ya yi aiki na kwarai da an kuna harifar lillahi ta'ala ya zama duk abin da za ka yi domin ka yi shi domin Allah muwafiƙar li shari'atihi li shari'atihi lati ba alaiha ittiba'uha kuma mutum yayi dace da shari'ar Allah wacce Allah ta'ala ya wajabta a bita ita ce sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama sai Allah ya ce fala khawfun alaihim babu tsoro a tare da su wala hum yahzanuna kuma ba za su yi bakin ciki ba ma'ana ba su da tsoro a game da abin da suke fuskanta bayan mutuwa wala ya yahzanuna kuma kuma za su yi bakin ciki abin da za su mutu su bari ba Allah san lahira da fa'a a wannan aya ina so yi wani tambayi akwai wani kilif na babban malamin mushak Muhammad Awwal Adam Albani Allah ya gafarta mai wanda aka yanko shi yake ta yawo yana cewa wane ne yace kirista ba zai shiga aljanna ba wane ne yace ba yahude ba zai shiga aljanna ba sai aka yanke daidai gurin abinda malam yake nufi wa ilmu inda Allah shine dan mutum ya ce shi kirista ko ya ce shi bai hude ne a suna da bambanci ko ku kuma kun raba mishi suna da bambanci matuƙar ya yi imani da Allah ya yi imani da manzon Allah ya yi imani da tashin alkiyama ya yi aiki na ƙwarin da shiga aljanna kamar da Qur'ani ya ambata wanda kuma Allah ya ce innal ladina amanu ya tilawa wanda suka yi imani sai ce wallabina hadu da waɗanda suke sune mai yahudawa sai ya ce wa da sabi'awa sai ya ce mai wannan tsara da kirista kan an kira kirista an kira yahudu an kira musulmai sai Allah ya faɗi sharaɗin tsira sai ce man amana billah ma'ana ko ka mai kirista ba shi ake kallo ba matuƙar ya yi imanin da Allah to zai iya shiga aljanna amma mu waɗanda suke cewa su kiristoci za ka ga an wayi gari ba su yi imani da Allah ba to haka ko da musulmi ne don ka ce kai ya kai musulmi ne yanzu kuma yi imani da Allah ba kana shirka kana kafirci wannan sunan na musulmi ba zai tsayar da kai ba har Allah ta'ala ya ambaci wasu da suke koran su musulunta har gori suke yi ma'anabi sallallahu alaihi wasallam سورة النصر انت يمنون عليك أن أسلموا نعم قل لا تمنوا علي إسلامكم نعم بل الله يمن عليكم أن هداكم لي Allah ta'ala ya ce mun nuna alaika an aslamu suna maka gurin su sun musulunta. Allah ya ce kulla ta mun nuna alayya islam karfi mun gurin sun musulunta. Bari lawu ya mun nuna alaikum in ma gori ne Allah ne zai muku gori kuma Allah baya gori shi almannin a gurin Allah shi ne kyauta da tsari. Ana ha ja kuma da imani in kuntum sadiqina. da Allah ta'ala ya shirya da ku da imani ta yake in kuntum sadiqina inda gaske in kun gama masu gaskiya ashe ko da ka faɗa sai musulmi ne inda gaske ba ka da ba gaskiya cewa sai musulmi ne ba zai maka tasiri ba Za ka sai ya yi mana ishara da cewa ni imani da Allah ni imani da tashin alkiyama ni imani da kuma duk aiki na kwarai wanda ya samu wannan to bai da tsoro bai da fargaba abu na biyu jama'a musulmi duk ɗan adam yana da abu biyu a gaban shi musamman in ya zo mutuwa duk wanda ya zo mutuwa yana da barazana guda ne barazana ta farko ina za a soke ka a lahira wa ke da tabbas in ya mutu sai aljanna ba da haka a firgita kake in ka tafi ina za a kai ka firgici na biyu ka mutu ka bar ƙananan yara yanzu wani yana da ɗa a goye yanzu ne uba ma ya yi ƙari ballantana maraya wani bai da ‘ya'ya amma ya wahala ya ga labaita wajen tara dukiya shi ne lagos shi ne kwatano shi ne amerika shi ne wani a jirgi wani a bayan tirela wani shanu yake kaɗawa mun zauna da wani bafin latani a yola dattijo na ga kafar shi sai ina ne raha na ce wannan kafa taka sai ya ce in ka inda kafar nan ta je maka yi wannan maganar ba ya ce wallahi ya kora saniya tun daga kamaru a ƙafa har abba a ƙafa ana neman kudi duk wannan wahalar da aka karar da rayuwa aka yi aka tsari an tuntsule kuma an koma gaji kaga an wahala kaga ba a samu komai ba wani kuma ya wahala ya wahala ya sai gidaje ya sai motoci kiyari kamfanoni ga duniyar ta samu kuma ga mutuwa ta da haka dole ka bakin cikin yanzu wannan katin da yanar za ka tafi ka bar shi yanzu wannan kasuwar motar za ka tafi ka bar ta yanzu wannan rufanar za ka tafi ka bar shi za ka yi baƙin cikin wahalar da kai za ka bar ta to amma idan kana da imani kuma ka yi aiki na ƙware mala'iku ma za su ainihin kwantar maka da hankali Allah ta'ala ya gaya mana yadda mala'iku suke kwantar ma masu imani da hankali lokacin mutuwarsu Allah ta'ala yana cewa إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نعم. نزلا من غفور رحيم الله تعالى إن الذين آمنوا للي ولد في إن الذين قالوا ربنا الله للي ولد في أولي من سنشري الله Sun masu kuma استقاموا كما استقيا تsayin daka akan wannan addini Allah ta yake tatanazzalu alaihim mulmala'ika. malaiku za su dinga sauka gurin su lokacin mutuwar idan mutum ya zo mutuwa sai malaiku su zo suna cewa Ta tatanazzalu alaihim almalaikatu Allah takhafu wa la tahzanu sai ke kar ku ji tsoro inda ba mu kai ku ba problem wa hazanu kar ku yi bakin cikin wannan tarkatan da za ku mutu ku bari kai wa abshuru albishirunku bil jannati allati kuntum tu'aduna da aljannar da aka dade ana muku alƙawari yau za mu dauke ku daga unguwar dan dutsen wuce da ku sai aljanna sai yan unguwar dan dutsen tace Allah ya da za ki tafi daga wannan gidan da kan dutse a kai ki gidan aljanna kaga kina ku kina kuri wata ta shekara 30 a gidan haya sun yi sabon gida a satin da suka yi sabon gida sai ajali ya sai ta kalli wannan katangar ta kalli gidan nan wata sai da za a tare sai da aka yi sabon gado aka tarma kayan ɗaki kuma shi ke ne yanzu fati guda za ki tafi lahira sai malaikun ce Allah ta kafu ba matsala inda ba a kai wala ta ga zukar ku bakin cikin wannan tsohon gada wa abshuru albishrukum bil jannati allati kuntum tu'aduna da aljannan da ake muku alƙawari tace nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah ku ne waliyanku ku ne majibinci al'amarin ku a duniya da lahira wa lakum fiya ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma ma tashtahi anfusukum duk abin da kuke so mun muku tanaji a lahira wa lakum fiya ma tad'una duk abin da kuka ci a kawo muku za a kawo muku Allah ya ce nuzulan min ghafurur rahim wani masauki ne wani kabaki wato wani abinci ne wani shimfiɗa ne wani karba ne min ghafurur rahim daga mai gafara mai jin kai kamar ke ce a ce za ki tafi Abuja ba kuma kika tafi Abuja za ki wuce Asoro fara shugaban kasa kuma wanda zai tarbe ki shine shugaban kasa kina da matsalar abinci kina da matsalar masauki kina jin tsoron a ɗauke wuta to wannan fa za ki tafiya ne mai masaukin baki shine ne ghafurur rahim duk wannan kayan alatun shafi ne guda biyu zuwa ku, kai imani da Allah da ran tashar kiyama kuma kai aiki tuku Ko shi sa sai Allah ya kira kungiyoyi gaba ɗaya? Inna ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani wal ladina hadu da yahudawa was sadiquna da sadiqawa wannan fara da nasara man amana billahi duk ya imani da Allah wal yawmil akhir ya ranar tashin alkiyama wa amila salihan yayi aiki na kwarai aiki na kwarai shine kai yanda kai shi don Allah kai shi ne don Allah nabi kuma ya dace da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu ba gashi ana ta azumi ba ba gashi muna tarawih ba yanzu duk wanda ya tarawihi ba don Allah ba bai da lada Ina liman ne ya ta zuba kira'a da tilawa da tsake yana da filawa. Ya yi asara Ina ba liman ba ne, mamu ne za a yi falla da shi daga farko har karshe amma don a ce a ai wani baya hutawa Ya yi asara bai don Allah ba to ko ka yi don Allah sai kuma ka dace da sunnar annabi Muhammad in kai falla ba irin ta Allah ba zai tarwa ba da aiki na kwarai sai ya haɗa sharaɗi biyu sharaɗi na farko a idan wa don Allah sharaɗi na biyu kuma ya dace da sunnarwa manzala sallallahu alaihi wasallam to sai Allah yake wala khawfun alaihim ba su da tsoro wala hum yazununa kuma za su yi bakin ciki ba ma'ana ba za su yi tsoron abin da za su tara a lahira ba kuma ba za su yi bakin cikin abin da za su bari a nan duniya ba Allah ta'ala ka sa a cikin waɗanda ba su da bakin ciki ba su da tsoro لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم بما لا تهوى فريقا كذبوا وفريقا يقتلون الله تعالى يشي لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل حقيقة من قولي بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا kuma muka aika musu da manzanni ai wallahi laqad aqadna al yahudi ahd al qabil al muakkad hakika mun yi alƙawari da yahudawa alkawari mai ƙarfi mai nauyi bil imani billahi ta'ala wa tawhidi da imani da Allah suka aika shi wal iyadi bima aujaba alayhi da kuma tsayawa ga abin da Allah ya mutu ya wajabta musu wa arsalna ilayhi bi zalika rusulan kuma Allah ya tura musu manzanni da yawa ya tawa launa alaihim bid'awa wannan annabin yazo ya tafi wannan yazo ya tafi duka suna musu da'awa suna kiransu zuwa ga tauhidin Allah alƙawarin da Allah ta'ala ya yi da bani Isra'ila ya yi alƙawari da yawa da su a ramiya su shiga cikin bakara a bakara Allah ta'ala ya yi alƙawari da bani Isra'ila da yawa da ya mana ɗaya ko biyu wa iz akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum qura khudhu ma bi بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون أقول سورة بقرة إلى يوم وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا أقول القول هل إلى وأسكن برانا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا أقول القول أسكن برانا هل إلى يوم وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم معكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم تدعوا آل إمران آل إمران ما الله يالقولي لبنو إسرائيل وإذا وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه دعوة النساء لما الله يقول لبني إسرائيل an ɗauke wuta alaran miya an ɗauke wuta na warfana fauka kuma wa ورفعنا فوقهم الباب سجدا yanzu kun ji alƙawara a cikin sotul bakara ko mun ji a ina ali imrana mun ji a ina nisa'i wata sura muke yanzu ma'ida ga wannan ko to bayan wannan ma akwai wani alƙawarin a cikin ma'ida wanda Allah ta'ala ya da bani Isra'ila wa idza qadna mithaqa bani وإذا قضى الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا فرقم آية ذاك يا على رمية ولقد أخذ الله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا نعم وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار نعم. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل da ka idan kika shiga alƙur'ani za ka ga gurare da yawa Allah ya yi magana da wani ƙwararri ya yi alƙawari da su su bauta mushi kar su zubda jini kar su yi kaza kai akwai lokacin da fa su yi imani sai da Allah ya ɗauko dutse aka ɗaga aka ce ko ku imani ko a jarkarce amma saboda taurin kai irin na banu isra'ila ba su yi ma Allah abin da yake so Allah ta'ala yake laqad akhadna mithaqa bani isra'ila hakika mun yi alƙawari da banu isra'ila wa arsalna ilayhim rusula kuma aika musu da manzanni da yawa kar ku dauka annabi Musa da annabi Isa ne kadai manzannin Yahudawa da banu isra'ila la annabawa suna da yawa amma waɗannan su ne suka fi shahara kuma suna cikin ulul azmi Allah ta'ala ya faɗa a ayat alaram ya ta karanta wala qad akhadha Allahu mithaqa bani isra'ila hakika Allah ya rike alƙawari da banu isra'ila wa ba'athna minhum 12 naqiban muka tura musu ɗan sako guda 12 wa qala Allah Allah yake inni ma'akum ina tare da ku Da in aqamtumus salata matkar kun sai da sallah wa ataytumuz zakata kun ba da zakka wa amantum bi rusuli kun imani da manzannina wa azzartumuhum kun karfafe su wa aqartumullaha qawlan hasanan kuka bai wa Allah rance rance mai kyau da ukaffiranna ankum sayyi'atikum Allah yayi alkawari sai da yayin rantsuwa zai kankare muku zunubanku wa la udkhilannakum jannatin kuma wallahi zan shigar da ku aljannatai ta dalilin tafiyar al-anharu wanda ƙoramai suke gudana a karkashi faman kafara ba da zalika minkum wanda ya kafirce bayan duk wannan abin da muka yi da ku faqad balla a sabil hakika ya bace ma hanya wacce take shari'i da Allah ta'ala ya alƙawari da su to anan ma da yake laqad akhadna mithaqa bani isra'il wa awsalna ilayhim rusula sai Allah yace kullama ja'ahum rasul duk lokacin da wani annabi cikin annabawan Allah ya zo ya same su bima la tahwa anfusuhum da abin da ya saba basarar su fariqan kazzabu wasu annabawan sai a karyata su wa fariqan yaqtulun wasu kuma annabawan sai a kashe su Allahu akbar kuma wannan yake nuna maka duk wanda zai hakkin da'awa ya sani zai haɗu da ɗayan biyu mafi karanci a karyata ka mafi kuma ƙarshe a kashe ka wannan haka aka yi ma annabawan Allah wannan rarra shi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam sa'an shi ne ga masu da'awa ka sani cewa in dai za ka mafi karanci a karya taka ko kuma a kashe ka wannan kuma ɗabi'a ce ta yahudawa da waɗanda suka ɗauki ɗabi'a irin na yahudawa Allah ka ɓare mu da ɗabi'antuwa irin ɗabi'a ta yahudawa to wannan ta'addanci da yahudawa suka yi na kashe annabawa da ƙaryata su da saba alƙawarin Allah sun ɗauka sun ci bulus kai Allah ya kawai da kai ka saba ka zauna ka ci bulus ai ba ka saba wallahi duk wanda ya ma Allah kan karafe ne da ita ce? sun yi tsammanin abin da suka yi suka ƙaryata Allah suka ƙaryata annabawa suka saba alƙawari suka kashe annabawa zai tafi a iska suka yi wani zato mara kyau shi ne Allah yake ba mu labarin zatonsu. Wa hasibu ألا تكون فتنة تعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون الله تعالى يشي وحسبوا ألا تكون فتنة أي وظنوا وظن بنو إسرائيل ألا يترتب جزاء ما كانوا يعملون من نفس الميثاق suka yi zaton cewa babu abin da zai biyo bayan saba alkawari da suka yi da kuwa tabbibi rusulillahi ta'ala da kuma karyata annabawan Allah wa qatlihim da kashe shi sharru wa uqubatu da sai ku biyu sai tsammanin babu wani sharri babu wata ƙuba, wanda za ta biyo musu kawai Allah ya ce yi aiki a yi Allah ya ce a bari aiki a bari ko sun dauka sun ci gudu Allah ya ce fa'amu wa sammu suka zama makafi ba sa ganin gaskiya suka toshe kunnansu suka zama kurare ba sa jin gaskiya ai fatarattaba ala zannihim alfasid hada wannan mummunan zaton da suka yi sai ya rattaba musu alistamarru ala tughyanihim suka ci gaba da tsula siyarsu fa'amu an ru'yatil haqq da gaskiya suna da ni ƙara suka yi wa sammu suka zama kurare an sama'i yi kai ba sa jin gaskiya wala yasma'una haqqan ba sa jin gaskiya wala yaftaduna ilayhi ba sa shari'a su bi inda gaskiya take wannan abin da suka yi amma Allah ya ɗaga musu kafa sun mataba Allahu alaihi kai Allah akwai hakuri Allah akwai hakuri duk ma Allah ya shi tubarsu Allah ya dakatar da su suka tuba kuma Allah ya shi tubarsu fitinar da aka yi musu tsoro Allah ya ɗauke ta Allah ya datar da su kuma sai suka ci gaba da tsula tsiya sun ma'amu sannan suka ƙara makance ma gaskiya wasanmu kuma suka kurmance ma gaskiya tsirin minum mafi yawancinsu Allah ya ce wallahu tsirin bima ya amalu Allah yana ganin duk abu da suke aikata ai inna Allah ta'ala muqbalin Allah ne tsinkari ala jami'a amalihim da dukkanin aikinsu la yanfa alayhi shay'un minhu babu na da zai kore ma Allah wa yujazihim alaiha yawm al-qiyamah kuma Allah ta'ala zai musu sakayya ranar tashin al-qiyamah wannan aya ba ta kai ga banu Isra'ila da Yahudi da Nasara ba mu ma ta duk wanda aka gaya ya ya ga gaskiya ya kunna uwar shegu da ita to Allah yana kallon shi sai mishi sakai da yawan mutane ana karanta ayoyin banu Isra'ila sai su dauka su ta shafa haku yanzu wata tana a nan mijinta ya sake ta an ce ta koma ta ta koma kuma ta ji gaskiya an gaya mata Allah ya ce annabi ya ce amma ta yi kunnan washe Allah yana kallon ki za ki je lahira wata tana nan sai ta raba ƴarta da mijinta ko kuma mijin ya sake ta ta ce a ta ko ƴarta ba za ta koma ba kuma ya ce a mai da ita ko kuma ayoyin da muka karanta a baya na matsalolin da ake samu tsakanin ‘yan uwa da ‘yan uwa, da gaba, da ƙiyayya, da ‘yan uwanci mutane sun zama yadda ka san maguzawa. Abubuwan da ake yi na ‘yan uwanci yanzu ya tashi daga musulunci ya tashi daga ‘yan uwanci ya koma maguzanci. Kaga ɗan uwa ya kalli ɗan uwan shi, ya ce ba ni ba kai har a in sai na ya ce maka za ka shiga aljanna sai ne in ka shiga wuta kar ka fito in za a dika gawarka a gaba na ba zan kalle ka ba sai ki sai ki ba Allah wai laifin shi sun haɗa uba to idan laifin shi kun haɗa uba laifin nashi ne ko na uban ku ai uban ku ne ne yau an wayi gari saboda ƴan ubanki to yanzu ba yan uwanci ake ba yan uwanci ake kai ba yan uwanci ake ba yan tabayanci ake saboda ni na ga tawaye tuyin wanda ba ka kama shi ji na rutse da wanda rayuwa ta take hannun shi rabon gadon su nai bayan an yi rabo sai aka yi ƙuri'a aka ce wanda ya samu ya ɗauka wanda ya samu ya ɗauka wanda ya samu farkon gida wannan ya samu ƙarshen gida da aka ɗauka da suka daka tsawa da ihu ni ban yadda ba ni ban yadda ba wai me ya zafi wani ba sa shi uwarsu ɗaya ubansu ɗaya tagwaye ne da bala'i ya bala'i nefa gidan nefa biyu aka sauki Wannan yana biyan wutar shi da ba, wannan yana biyan wutar shi da ba. uwa ɗaya uba ɗaya ƙwayar maguzanci ne wani ɗan uwa ya hayan wasu su zo ma ɗan uwan shi duka dan uwa ya kai dan uwan shi ko dan uwa ya ma dan uwa asiri dan uwa ya sa ma dan uwa guba duk waɗannan ayoyi da ake karantawa mutane ba sa ji kuma ana azumin Ramadan kuma kuna jira a mutu Allah ya gafarta muku in ana cewa Allah ka sa mu ka yanta mu daga shiga wuta ka ce amin wanda hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana daukar aikin bayi ana taimaka ma Allah sai Allah ya ce waɗandan da suke gaba a dakata kar a kawo aikinsu ban so ba zan karɓa ba sai ranar da suka shirya. Uban ku ɗaya, uban ɗaya, ɗan wa da ɗan ƙani, kuna gaba? Duk wata aya da muka karanta a kan banu Isra'ila ba da su ake kaɗai ba, har da mu. In dai za ka ji gaskiya ka zama makawo, ka raba ido ba za ka bi gaskiya ba. A faɗi gaskiya ka toshe kunnenka, ka zama kurma ba za ka bi gaskiya ba zuciyarka ta ƙyanƙyashe ta zama zuciyar arna har arna suna da tausayi wani lokaci suna da sassauci zuciyarka ta zama dutse har dutse yana da sassauci yakan tsage yakan gude kan yi bindiga ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة أنا ثم قست قلوبكم فأنا تقولنا وأظن دعك يزيشي أي كشي فهي كالحجارة تتابع كمن دوبي أو أشد قسوة وكتاك دوبي أي كشيوا جعل أمام الأمان دوا سكانا كذا وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشتر يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله نعم. وما الله بغافل عما تعملون الله يجي ثم قصد قلوبكم سيزقى تبكو سكا بوشي سكا كيكشي سكا تورا لي أيوة عبيد كذلك عبدنا ذلك هيك kuma ka mane ke ka je ka ji da abin da zai kai ka aljanna ka yi fana ba za ka ba sun maka makasar ƙulubukun sa'an nan zukatanku suka ƙeƙashe fayyar kan hijara dukiya ta zama kamar dutse au a shan dukatuwa ko dukiyar ka ta fi dutse Keke ƙeƙashewa Allah ya ce wa inna minal hijara cikin dawa sulama ya tafajjaru minul anhar akwai wanda zai tsage kaga ruwa yana gangarowa wa inna min hala ma yashaqqu fa yakhruju minhu al kai a cikin duwatsu wanda zai huje sai kaga ruwa yana tsurfowa wa inna min hala ma yahtiku min khashyatillah a cikin duwatsu akwai wanda yake bindiga ya sai saboda tsoron Allah Allah ya so mallahu bi ghafilin amma ta'maluna Allah bai zama rafkane ba ga abin da kuke aikatawa tsakani da Allah ina siya a kaina ina siya da duk wanda sauti na ya kai gare shi wannan bushewar zuciyar ta yi yawa wannan bushiyar zuciyar da ake samu da gurin shugabanni shugabanni ba ku da tausayi ba ba tausaya ma talakawa abin yayi yawa bushewar zuciya ga yan kasuwa yayi yawa Allah ya sauƙaƙa abu ku ku da tsanantawa wannan bushewar zuciyar da wasu sojoji suke yi ga sababbin sojoji masu training yayi yawa akwai training din da ya wuce hankali ya wuce aikin soja ba shi da kyau ku gani ku gyara wannan bushewar zuciyar na wasu alƙalai ya yi yawa yaro ya yi laifin da bai kai ya kawo ba ko da an baka cin hanci an baka rashawa ka ce a kai shi gidan yaro a ajiye wani ya wata shida wani ya shekara biyu wani ya shekara goma wani ya shekara sha shida ba yanke mai hukunci ba wannan zuciyar zuciyar ta yawa ko kifa ya yi Ko yanke mai hukuncin kifa Ko daure shi duk da alhamdulillah game da abin da ya shafi shari'o'i yanzu gwamnati ta yi wani tsari akwai wani tun da yake zuwa gidan yari lokaci bayan lokaci yana yin bincike akwai waɗanda suka daɗe bushewar zuciyar ta yi yawa alƙalai kuma lauyoyi bushewar zuciyar ku ta yawa ku sa baƙar riga ku sa baƙin wando kar ku zama su baƙaƙen zuciya mutum ya kawo ce kai ka san bai da gaskiya ka san bai da gaskiya ka ce to nawa za ka bari ka je kai ta turanci kana gyara na kitaye ka shaƙe makogwaro da tsumma ka yi turancin da za a kai mutum gidan yari kushewa zuciyar ta yawa haka ne yan kwalla wa zuciyar wasu ku ta yawa yaro ya yi laifin da mai kai ba a yi ta dukan shi a yi mai kata-kata sun maka fukuru uku haka nan mazaji ka ta saba maka kawai saboda ta saba maka shi ke na ka ya shi sai ka ka daina ba ta abinci mana kuma yana kawo ruwa shi wani wani sai sati bai ba da cefane ba wai ne wai ta bata mai rai wai da wani mace ta bata maka rai shi ke sai ka daina ba ta abinci kai ba ka saba ma Allah idan Allah ya ce duk da ka saba min ba zai baka abinci ba ya za ka yi haka nan bushewar zuciya da kekashewar zuciyar wasu matan ya yi yawa an sake ta ta fita tawar yara ki dinga na zama yara kina cutar da su kina ɗaura musu aikin da ba za su iya ba laifin da ba su yi maki ke su suka yi sun maka kuskuru rukun kuɗaɗen su sun shi. abin ya yi yawa tsakanin ƴan ɗakin nan da ƴan ɗakin nan ba ga wakili wannan yabo wannan asiri wannan yabo wannan asiri duk wacce ta samu aure sai an raba ta da gidan aurensa duk wacce ta samu ciki sai an ɓarar duk wacce ta samu ni sai an kore kuna ƴan uwan juna kai abin da mutane fa suke yi na ta'addanci a yau wallahi ko dabbobi ba su in ana maganan wawura an kai kura an kai damusa an kai zaki za ka yi rayuwarka haka mutu ba za ka taba ganin zaki yadda zaki ba ba za ka taba ganin kura ta ci kura ba ba za ka taba ganin damusa ta ci damusa ba sai dai su irin dabbobi ko kuma daban wanda ba su ba mu da bai ne za mu dinga cin junanmu fa'amu wasan ku zama kurare ana faɗin gaskiya ba kwaji ku zama makafi ana nuna muku gaskiya kun kone ba kan idan ku ba kwa gani sun mata ba da yi sun ma'amu wa sammo kasirin biyu wallahu basirin bi ba ya amalu inna allah ta'ala lalle allah madaukakin sarki mutsari'un yana tsinkaya yana leƙawa yana angowa yana gani ala jami'a amalin ga dukkanin aikinku لا يقع عليه شيء منه باب ما تركي لذا أي ودى ذيق ويدى الله ويجازيهم عليها كم الله ذي فاتمقه رانا كاشر القيامة الله تعالى كقريب من الله يأتي أغبار لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم نعم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يوفكون قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم نعم. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل waɗannan jerin gwanin ayoyi waɗanda suke yi bayani game da banu isra'ila tsakanin su da ɗayan da Allah da kuma kaɗai ta Allah da kuma shirka ga Allah ayoyi ne waɗanda suke da alaƙa da juna wanda ko mun ce za mu fassara su ba za iya ba saboda yanayin lokaci haka za mu ajiye su amana idan Allah ta'ala yana ya sa muna da rayuwa gobe za mu zo mu fassara su abinda muka karanta ya zama ne Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya mantar da shi a cikin zukata gabanin mu rufe akwai wasu yara guda biyu wanda zan musu addu'a daya daga ciki wani yaro ne mai suna amma ya riko da kuɗi naira dubu ɗaya ya ce a yi mishi addu'a guda uku zuwa na farko Allah ya sa ya shi alqur'ani addu'a ta biyu Allah ya sa ya zama malami addu'a ta uku Allah ya sa ya yi kuɗi ce to kai ka taɓa ran haka ilimi da kuɗi ga qur'ani ga malinta ga kuɗi ai da wahala amma Allah yana iya mafi yawancin malamai ba su da kuɗi mafi yawancin masu kuɗi kuma ba malamai ba ne amma aka samu ɗaiɗaiku ga tilawar alqur'ani ga ilimi ga kuɗi wani sai su dai su dai su ne ga ƙwar'ani ga tsabar ilimi kuma ga kuɗi wannan yaro Allah ya mishi albarka Allah ya sa Allah ya cika mishi burinsa yaro na biyu shi kuma kayan sallah ya kawo cikin kayan sallah da aka yi mai ma'ana an mai kayan sallah da yawa sai kawo sel ɗaya sai ya ce a bai wa marayu shi ma a yi addu'a Allah ya buɗe kwakwalwar shi mana shi ma yana so ya zama malami yana so ya buɗe Allah ya yi addu'a Allah ya buɗe kwakwalwar shi to shi ma muna roƙon Allah ya buɗe kwakwalwar shi Allah ta'ala ya gafi da mu ya ɗaura mu akan abin da yake so da shi ya gafarta mana su daga ƙarshe insha Allah muna muna so za mu buɗe wani aji bayan sallah insha Allah wani ijaza da yaran mu da suka haddace alqur'ani waɗanda sun haddace alƙur'anin da gaske za mu buɗe aji na ƙira'a wanda za su dinga yin ƙirawoyin alƙur'ani mabambanta kuma duk wanda ya cika shara'i kuma ya tasmi'i ya biya da ruwaya daga kan shi daga fatiya bakara nasi za a ba shi isnadi ko kuma ijaza daga kan malamin shi har zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama da aka tsare-tsare suna nan insha Allah bayan sallah za a buɗe ajin kira'a da kuma ajin ijaza insha Allah Allah yake roƙo ya dace da mu ya daura ma ka abin da yake so ya da shi ya gafarta mana zunuban mu ya sa dukkan yan aljanna ne abin da muka karanta ya zama daidai Allah ta ba mu yada wannan muke kuskure Allah ta gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh